yaro karami wallahi tallahi ya yi gudun hijira daga gashuwa ya koma kano ya sa wa kansa sunansa hotoro to ka sa wi mana ka kamai da kanka gashuwa wai yana magana akan profesa wai yana cewa ka san an ce wai yana cewa profesa wai wannan ɗalibi na can can ƙasa wai profesa gari to kaga wannan jahilin yaron bai sani ba bai sani ba yaro karami kuma yaron da wai yaron da wai in ban da rashin kunya kamar profesa shi fa yaron nan yaron nan yaron nan kasimu gashuwa shi fa ya zo nan a nan ina abuja wallahi ina sai profesa makali ya kira ni wallahi tallahi sai profesa ya kira ni ya ce akwai wani ɗalibin ilimi ya ce da allah yana son zai yi magana da kai amma na san yadda kake da wuta da Allah da annabi in ya bugu a sassauta wallahi tallahi haka profesa ya gaya mu shi ya sani profesa sai ya roki profesa ya bashi nan na profesa ya bashi nan ba ya kira ni yana magana yana cewa da Allah malam mun ga abin da ake yi amma lokacin wani karatu muke a sarki zaki mun cikuli wuyan ibnu taymiya ya kira yana nema wa ibnu taymiya sassauci kai da yanzu mu din nan mu kake kira kake neman alfarma a hannun mu wai kai ne zaka zo kana magana wai professor sai sa magana ma ne ta dariya akan ta ma na gabata da wani amfani ma ka tsaya ka ce zaka yi masa rabi muna ci kuma wuyan ka kana magana wai profesa wai profesa wai ɗalibi na can can ƙasa to kai kuma jahili na can can ƙasa fa ya yake nan amma dai ba damuwa wannan maganar da na faɗa na ibnu taymiya su fito su ce babu in ɗauko gurin in haska in karanta kuma ni ma an ka isa kai cacen da kace zaka yi a kaina cewa da kace ka sa mai littattafai ni ma ce ka sa min littattafan a rana ɗaya in ci littattafan ka wallahi a rana ɗaya in ci littattafan ka wai profesa ɗalibin ɗalibi wai profesa ke ce ɗalibi to kaga akwai maganar da in ka faɗa alhamdulillah sai zama daga cikin wahabiyyan ma sai suka yi ta mai raddi suka ce kai wannan wawa ne wawa ne a to ai akwai maganar da kana faɗa an san kai wawa ne ai in ba ɗiban fara ba kaga profesa ka ci profesa Ibrahim Makari wannan wannan kujeran yarinta ne kai shi jahilci ne ya kai shi ba jahilci ba ne ya kai shi kai kuma anan muna da wani bidiyon sa ya je saudiya su biyu aka ratsa su wani balarabe yana dan tambayan su wai ana cewa ya haddace siyar da alamin nubala ana cewa haddace siyar da alamin nubala ya tsaya yi magana sai aka yi yana ta zaro ido kamar tsohon dan fashi yana taka nake ba iya magana da larabci ba iya magana da komai su wato abin da suka dauka ka gane ina aku yanzu ka zo ka samu aku ka koya mai fatiha aku ya haddace fatiha suna ku malami to shi wannan ai babba ga'u ne aku ne dan kawai ka je ka ce eh, wani ya ce a cikin littafinsa wanda ya rasu shekara ta ɗari kaza amma kuma kana faɗan abu sai a zo a gaba wutanka sai sa da ya zo maganar da profesa ya faɗa wanda ibnu taymiya ya faɗe ta da gaske ne ibnu taymiya ya tafi cewa ba za ka tashi ka nufi kabari ka je kabari ka tsaya ka yi addu'a a bakin kabari wannan abin ibnu taymiya sa shine bai inganta ba haka ne to amma sai profesa ya ce tare da ciwon ibn taimiyyan yana ganin akwai wasu wanda idan sun zo su niyyar su bai halatta ba amma ibn ya ce zaka iya ganin wasu sun je sun tsaya bakin kabarin sun yi addu'a kuma Allah sai ya biya musu bukatansu saboda in bai biya musu bukatansu ba ma kokonto sai ya kama su ka gane ga aƙidarsa daban amma sai ya ce akwai wasu wanda suna iya zuwa kuma su roƙa Allah kuma ya biya musu buƙatarsu a bakin kabarin ya ce wannan abin ja'iz an samu wasu suna yi tare da cewa asalin abin bai da kyau kamar yadda ya faɗa aƙidarsa a wajensa maulidi a wajensa ka gane ya ce bid'a ne amma ana samun wato wasu su yi Allah ya ba su lada saboda kyakkyawan niyyansu to sai ibn taymiya yace wasu ma saboda kyakkyawan niyyansu za su iya zuwa bakin kabari su yi addu'a a bakin kabarin idan sun yi addu'a kuma Allah ya biya musu bukata ba wai dan asalin abin shi a itikadin sa yana da kyau ba wannan ita ce maganar professor yaron kawai sai fito yana rashin kunya wallahi tallahi wannan abin da ya faɗa ba shi shewal islami bai faɗa ba ina ce maka akwai shi wallahi akwai shi kuma za mu fito mu karanta maka yana nan a rubuce a ciki a ciki a ciki ibnu taymiya yayi maganan cewa akwai wanda aka ga sun je bakin kabari sun yi saboda Allah ya rarrashi zuciyarsu dan in ba a ba su ba za su shiga kokonto in sun yi addu'a bakin kabarin sai Allah ya ba su. tare da cewa ga asalin abin da ya fada ra'ayinsa baya kallon hakan daidai ne amma yace ana samu waɗannan kuma ya faɗa da gaske ibnu taymiya ya ce kaburruka suna da wasu daraja wanda a wajen darajar su ma zaka samu in ka je gurin yana da kima yana da daraja ana samun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 to amma dalili ya kama wanda yake itikadin wato abin da ya fito daga bakin shehin shi ya fi abin da ya fito daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallam wanda a iya mu lissafin mu ko kuma ni in ce a iya ni fahimta da nake ma abul fasadi wallahi tallahi ba na mashi kallon musulmi in dai har mutumin da zai zo ya ce abin da ya fito daga wani wani wani kazami wani kazami ya fi abin da ya fito daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallama to wannan ni ba na mashi kallon musulmi ko da wasu musulman suna mashi kallon musulmi ni kan wallahi kaunata da manzala sallallahu alaihi wasallama na san cewa duk abin da zai fito daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma ya fi duk abin da zai fito daga bakin wani domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzala zuwa salama baya faɗan sarran shi duk abin da manzala zuwa salama zai faɗa to wahayi ne Allah subhanahu wataala ya masa amma zindikin yaron nan yake fitowa yake fifita abin da ya fito daga bakin wani wai shi shehin shi yace ya fi na manzala zuwa salama wannan ni ina mashi kallon arne ne original arne wallahi kallon da nake masa kenan abu na biyu kuma Allah ya saka wa Malam Alkasim Hotoro da alkhairi ya fito ya yi tahaddi wa prop wanda ake cewa shi prop ne shi ya wuce dakto ya wuce dakta ma ya zama prop ya ma Ibn tamiya ƙarya ya ma Ibn tamiya ƙazafi ya danganta magana mara daɗi ga Ibn tamiya wanda Malam Alkasim Hotoro ya fito ya challenging din shi yace ƙarya ne wannan magana da ya faɗa in kuma wannan maganar da ya faɗa ya ce tabbas ibnu taymiya ne ya faɗa ya ce to ya kawo wajen shi kuma zai bashi ga baki ɗaya domin ya san littattafan to a maimakon probe ya fito ya kare kansa tun daga shi malami ne littattafan malam alƙasim hoto da za su amfanar da shi sai ya zamanto cewa sai shi bai iya fitowa ya kare kanshi akan wannan maganar ba saboda ya san cewa ƙarya ya ma wato eh, ibnu taimiya mala alkasim hotura ya challenge ya ce babu wannan wajen in kuma akwai wannan wajen to ya fito ya kare kanshi in dai akwai wannan wajen ya fito ya kare kanshi ya bayyana gurin a ina yake amma bai iya fitowa ya kare kanshi ba su kuma wayannan yaran da abul fasadi da jinaidi mai nutsuwan munafurci da wancan sana'a domato ado mata ne ko ado musa sani ado musa wanda yake danganta muguwar magana yake cewa wai allah allah wai zai zo ya ce wai aljannat ta ubanka ne in ji wannan yaron shi sani ado musa wanda shehinmu na tauhidi dr idris abdulaziz ya sa baban shi kuka ya ce wai suka fito suna ta wato zagin mala alkasim hotoro ba abin da suka iya sai zagi suka dinga zagin shi wai saboda ya ya challenging din malaminsu ya ce malaminsu ɗalibi ne ƙaramin ɗalibi suka dinga zagin shi wanda ni da tunani na da tsammani na idan suka fito za su zo ne su su zo su nuna tunda malaminsu ya gagara nunawa to su su zo su nuna a ina ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar amma kash sai zamanto cewa suka gagara ya zika duba wannan mara kunya yaron nan wanda ya shahara da cin mutuncin mutane wanda in ana magana ko a cikin su uku in ana maka magana fitsararre wanda ya shahara da cin mutuncin mutane to in kana neman abul fasadi shine number one shi abin da ya shahara da shi kenan cin mutuncin mutane shi yasa ka nutsu da kyau ka kalli kamannin shi ba da wa'anda yake kama sai 'yan tasha 'yan tashan ma irin tsofaffin 'yan tashan nan domin kaga zagin da yake yi na cin mutunci yana jija baki ba abin da ya iya sai cin mutunci shi abin da ya shahara kenan shi yasa na sha faɗa duk abin hankali in za a yi a ɗarika to ba a ɗauko shi ana ɗauko masu hankali ne a zo a yi da su amma in cin mutunci ne to wannan dama yaron shi ake ɗaukowa a sa a gaba shi ya fi dukkansu wannan cin mutunci iya cin mutunci ya zage ka ya ma zagi na cin mutunci na cin kaca to wannan sai abul fasadi yanzu kun ga ya fito yana maganganu farko dai duk surutun da yi shi dai bai iya kawo wajen ba ya ce wai nan gaba zai kawo wai zai zo ya karanta ma mutane inda ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar sannan kuma ya kawo wasu maganganunsu duk da a wannan bidiyon ba mu ga me ya faffada ba akan ibnu taymiya ya ce a zo a ce ƙarya ne idan aka zo aka ce ƙarya ne to shi kuma zai gawo wajen in ya so ya ci wannan littattafan a'a yanzu kai ai kai yaro ne ai kai mai ina ma kake fahimtar littattafan ibnu tamiyan balantana ma har ka kawo wani abu wannan abubuwan da duk kake kawo shubha ne kusan jama'a ibnu tamiya yana da wani tsari wajen rubutu so da yawa ibnu tamiya in ya yazo zai yi raddi akan shubhar yan ku. sai ya fara kawo shubhan idan ya kawo shubhan sannan sai ya yi mata raddi to su sai su je su rufe kasan sai su je su kawo su ce a ibnu taymiya ma gashi ya faɗa cikin littafin shi ba tare da suna gaya ma mutane cewa fa ga tsarin shiga inda ya biyo ba to tunda dama jahilai suke tarawa suke musu bayani wani lokacin kuma zaka je ka ga wasu ne fa a cikin wani dan karamin masallaci sai su zo su tara mutane da ba su wuce mutum takwas ko bakwai ko tara ba wanda galibi ma a cikin ɗakuna suke yin wa'annan abubuwan sai su zo suna cewa ibnu taymiya ya ce kaza ibnu taymiya ya ce kaza ni shawarar da nake baku in dai da gaske kuna ganin ibnu taimiyya maganganun da yake yi dan shine kaɗai yanda ya tsole muku ido in dai maganganun da kuke faɗa a cikin littattafan ibnu taimiyya ne wai da Allah me yasa ba za ku ɗauki littafin ibnu taimiyya ku dinga karanta shi min ghilafin ila ghilafin ba ku dinga karanta ma mutanen ku daga bango suna bango kawai a sa littafin a ɗauko a karanta ma mutane daga bango zuwa bango na rantse da wanda raina yake hannun shi ba za su iya ba kuma billahi alladhi la ilaha illa huwa idan suka sa littattafai ibnu taymiya a gaba suka ce za su karantar wa al'ummar su to ina mai tabbatar maka in za su karantar da littafin da hakkin shi to ba za a je ko ina ba duk yan kun ƙasar nan za su juye su koma sunna amma babu tun da za su yi su ɗauko mun sha muku wannan challenging din muka ce in dai da gaske kuke yi maganganun da kuke hakaitowa a cikin littattafan ibnu taymiya haka kuke ganin cewa ibnu taymiyyah ne haka kuke faɗa to ku ɗauko ku dinga karanta ma littattafan mutane daga farkon littafin zuwa ƙarshe kamar yadda muke faɗa cewa kafircin da yake cikin littattafan ku musamman wannan littafin da kuke ji da shi kuke ƙarfafa shi kuke ganin cewa ya fi ma ƙur'ani wannan littafin da ba sai na ɓata lokaci na wajen ambaton sunan shi ba to ku ɗauko shi daga farko zuwa ƙarshe ku sa shi tun daga farko zuwa ƙarshe ku karantar ma mai biyan ku billahi allazi la ilaha illa huwa su za su tsine muku kuma su tabbatar da kafircin ku Saura ka yanzu ku daina ɗauke mutane akan maganganun da ake kai mala alkasim hotore ya ce makari profesa makari ƙarya ya ma ibnu taymiya to ku daina zagin mala alkasim hotore ko ku ɗauko gurin kawai tunda shi makari ya gagara faɗa ku ɗauko wajen ku zo ku nuna ma duniya cewa ga wajen nan ku ja da jan zare da jan rubutu a ƙasa ku ce wannan maganar inda malal kasu hoto da ya ce ibnu taimiyya eh, ya ce profesa ya yake to ku zo ku tabbatar da cewa malal kasu shine ƙarya yake yi sannan ni kuma don jagorance ku mu tafi gidan malal kasu hotoro mu je mu kwashi littattafan shi mu kai duk inda kuke so a je a kai amma maganan zagi maganan cin mutunci maganan ƙazafi wannan kun daɗe ba ku yi ba domin dama sana'ar ku ce kun ce Dr. Idris ɗan zina ne kun siffanta Dr. Idris da Dr. Jaki wanda duka hujja ne wanda ya zama cewa ya kare muku dama an kaji an fara zagi ana siffanta mutum da siffofi ana mai ƙazafi. to abin da ya challenge din mutane ne suka gagara shine sai suka koma zagi amma mai abin baɗa baya zagi ana ƙara muku tahaddi wannan wajen don Allah ku fito da shi ku nuna ma duniya cewa ibnu Taymiyyah ya faɗi wannan maganar ku fito ku nuna ma duniya cewa ibnu Taymiyyah ya faɗi wannan maganar shi profesa makari babu wanda yake da awar cewa profesa makari bai yi karatu ba a'a yayi karatu musamman fiqin shi na luga yayi karatu ya fahimci fiqin shi wannan kowa baya mashi hassada kai kuma an tabbatar da cewa ya karatu amma inda matsalar yake shine yakan dinga kawo ƙarairayi da san zuciya a cikin wato harkokin shi ba don komai ba sai dai ya dinga kawo shubuha da tashin hankali a cikin al'umma wanda wannan kuma shi yake zubar masa mutunci shi yake zubar masa da mutunci a cikin al'umma wannan abun da ya zamanto cewa yake shi yake zubar masa da mutunci yanzu misali kwanan baya ku duba fatawar da ya bayar akan hadda qur'ani akan hadda qur'ani irin wayannan soki burutsin da maganganu wanda wanda yake karamin ɗalibi ma wanda yake zuwa makaranta ɗan firamare in yaji zai gane ƙarya ne Profesa Makari yana irin yawaito irin hakaito ire-iren wayannan maganganun Anan ne kuma yake bayyana jahilcin shi cewa shi malami ne na lugha wanda bai kamata ya dinga hwadawa cikin abin da yake da alaka da wato abin da ba shi da ilimi a kan shi ba yanzu misali bari in baku misali guda ɗaya ka ji irin wayannan molin kan da profesa makar yake ku ji da Allah zai shekara goma da alolan isha'i yake sallan asuba la ilaha illallah da mutumin da wata rana sai rana ta fito yake samun sallan ma dalla ku ji jama'a da Allah yanzu Allah wannan ba tatsuniya bane wannan ba ƙarya bane wai a ce mutum wai ya shekara goma da alola ɗaya yake yin ibada shekara goma kaga a nan gurin yanzu suna so su siffanta maka cewa fa wannan mutumin fa wannan mutumin yana da wasu siffofi na ubangiji na farko baya bacci domin in yayi bacci alolashi shi ta karye in dai har zai kuskure yi bacci mai nauyi lola shi ta karye yanzu kai profesa makari yanzu kana so ka ce kenan wannan mutumin a shekara goma nan bai yi bacci ba a shekara goma nan bai yi tusa ba a shekara goma nan bai shiga bayan gida ba ka to irin wannan ƙaryar da makari yake zuwa yake yi shi yake zubar ma shi da mutunci shine ake zuwa kaga ƙananan ɗalibai suna zuwa suna titse shi wanda baya iya faɗa sannan kuma kana cewa wai matsayin shi na kujera na Abuja kujerar da yake kai na Abuja yanzu dan yana limancin masallacin Abuja shine ya zamanto cewa yana da wata falala ka gaya min me falalar shi me bambancin shi da limamin da suke yin sallolin juma'a a sauran wasu masallatai me bambancin shi shi da su ko shi abu sallacin Abuja yana da wata alfarma ce wadda ta zamanto cewa tafi sauran masallatan a wannan masallacin da ya zama cewa kuke wani zuzzuga shi shi fa na'ibi ne fa zaƙewa ne kawai da shishigi da iya kutsawa ya zamanto cewa ake ganin kamar cewa shine ma chief imam na masallacin Abuja amma ba wai kowannen wani wani abu bane da sauransu kuma billahi la ilaha illa huwa in dai wai dan karatu ne zai sa a ce wai za a bada limancin Abuja wallahi tallahi kai ka san ba za a ba makar ba ba za ba profesan ka ba saboda akwai mutane da sun dama shi sun dama shi a wato ainihin ilimi sannan maganar da kake faɗa cewa wai mala alƙasim hotoro ya dawo wai daga daga daga daga daga kashinani kake faɗa ne ya dawo kano da sauransu wannan komawan da ya yi shin laifi ne daga wani gari ka koma wani gari tunda baka da abin da zaka faɗa a kan shi ka tabbatar da jahircin mala alƙasim hotoro mana ko kuma ka je ka bibiyo karatuttukan mala alƙasim hotoro ka zo ka mai raddi ka nuna cewa mala alƙasim hotoro jahili ne ka nuna cewa mala alƙasim hotoro jahili ne wallahi tallahi duniya duniya ta shaida karatun mala alƙasim hotoro duniya ta shaida kunya kwanya da Allah subhanahu wataala ya bashi sannan kuma ba duk da bane zai zamanto cewa zai shiga hannun mala alƙasim hotoro sannan ya zamanto cewa ya fita duk da kuke ta zagin shi kuke cewa kaza ya ce kwalayen banza ka gaya mun in wa'annan kwalayen ba kwalayen banza ba ne gaya mun gaya mun wa'annan kwalayen wannan digirin da wani second degree da, wani phd da wani prof ka gaya mun mutane nawa ne suka je suka biya aka ba su wannan wannan wannan wannan takardar ta ta ta ta ta wannan takaddun da malam alkasim yake cewa takardu ne na ƙarya na shirme mutane nawa ne mutane nawa ne in kuma kana ganin cewa wannan kujerar wannan wannan wannan matsayi da na cewa wai wannan kaza wannan kaza wannan kaza to zan iya lissafo maka mutane da yawa a cikin ku wanda kuna kaddara su kun yarda cewa su masu karatu ne amma zan iya tabbatar maka da cewa ba su da takarda ko ta sharan kashi ko ta share kashi ba su takarda wannan abubuwan saboda haka ku daina ɗauke mutane akan abin da ake tafiya a cikin wannan kwanakin cikin Ramadana nan an ba ku aiki guda biyu na ɗaya mala alkasim hotore ya challenge ɗin prof makari akan cewa wannan maganganun da ya zo ya faɗa ma ibnu tamiya ƙarya yake yi maƙaryaci ne ya sa glass ne kawai ya zo ya fesa ƙarya ya ce kuma inda gaske yake ba ƙarya yake yi ba ya zo ya faɗai gurin a wani littafi a wani wuri in ya faɗa mala alƙasim hoto da ya ce zai kwashi littattafan shi to ana kan wannan kar ku saukar da mutane a kai sannan dr sani umar rijiyar lemu ya yi magana a kan cewa mutum ya gina gida a zo a yi mishi saukan ƙur'ani bai tabbata addini ba bai tabbata a sunna ba kun zo kuna ta soki burutsu to yanzu ku zo ku kare wa'annan maganganun guda biyu a cikin wannan azumin ku yi iya ƙoƙari kafin azumin nan ya fita domin a nan ne kuke da daman ku zo ku taru a wajen jama'a in azumin ya riga da ya fita dama ba ku da majalisi a gida kuke yin wannan shirman banzan to ku yi ƙoƙari ku zo ku kare wannan maganar don Allah ku yi ƙoƙari ku zo ku kare wannan maganar sauraka lokaci bayan lokaci za mu ci gaba da kiran ku mana jaddada muku wannan maganganun ku zo ku kare wannan maganganun amma maganar zagi wannan kowa ma ya iya zagi ba wata makaranta da ake koyan zagi babu makarantar da ake koyan zagi kowa ma zai iya yi iya inda ya ga dama saboda haka ku yi iya kokari ku zo ku kare wannan maganar wannan shine maganar mu da ku yawa wannan shine maganar mu da ku saboda haka zan takaita a nan gurin ina fata kuma wannan bidiyon ya isa wajenka abul fasadi ina fata wannan abin ya isa wajenka